Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka kuma da sake saduwa a wannan filin namu. Salwik Rabi ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Yanzu dai 'yan Najeriya sun saba da jin an sace kudaden kasar an kuma kai su wasu ƙasashen waje ko kuma an gano wasu a gidajen mutane. A kan wannan batun ne mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya ce, ƙasar tana samun cikas a ƙoƙarin da take yi domin ta dawo da kudaden da aka sace daga ƙasashen waje. A kan turjar da ƙasar ke fuskanta daga ƙasashen wajen nan, a kan turjar da ƙasar ke fuskanta daga ƙasashen waje, shirin ya tattauna da baƙonmu na yau, masanin tattalin arziki kuma jami'i a kamfanin gwamnati da ke yi wa asusun ajiyar jama'ar ƙasar da ke bankuna inshora. An ce dai waƙa baki mai ita ta fi daɗin ji saboda haka bakon namu zai gabatar da kansa. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ilyasu Ibrahim Sani na zo daga Nigerian Deposit Insurance Corporation. kamfani ne da gwamnati ko hukuma ce da gwamnati ta kafa ta domin ta dinga taimakawa masu ajiyan kuɗi a banki wato ta yi inshoran inshoran kuɗin ajiyan mutane a banki duk wanda yake da ajiya a banki a ƙasar Najeriya ita NDIC amfaninta ita ce za ta yi masa inshora ko da banki zai zo ya samu tangarɗa a rufe shi akwai kudaden da ndic ta aje da za ta biya jama'a da suka yi ajiya kuma kudaden na akan ka'ida suke to madalla alhaji makon ji aka ce najeriya tana samun matsala wajen kwato kudaden da aka wawure ko aka sace da mutane suka kai kasashen waje me yasa zai wuya a marawa najeriya kudinta To, uh, alhamdulillahi wannan tambaya mai kyau ne. Na farko dai abin da za mu yi la'akari da shi, a nawa tunanin a kuma irin nawa sani, a kudade da aka kwashe a Najeriya 'yan Najeriya suka kai wata ƙasa yana da matuƙar wahala a ce wannan ƙasan ta ɗauko wannan kuɗi ka cokan ta dawo ma Najeriya. Me wahala? Yawwa. Babban dalili shine wannan kuɗaɗen idan aka duba aka yi la'akari su ne kuɗaɗen da ake amfani da shi a ikanamin wannan ƙasa. shi yake tattalin arzikin wannan kasar tattalin arzikin wannan yawanci ya alaka har da wayannan kudaden na Najeriya da aka kai can so kaga a ce cikin lokaci guda su kwashi kudin nan su ce sun dawo yana da matsala so saboda haka ba karamin wahala ko ba karamin aiki Najeriya za ta yi ba a ce har wayannan kasashe sun amince sun dawo da wannan in katse maka labari wasu kasashen za su yi ta jan wannan al'amarin ba za su dawo da wannan kuɗi ba babban dalili shine ko tattalin arzikinsu ya ta'alaka har da waɗannan kuɗaɗen na 'yan najeriya da suka kai wato su sun samu garabasa yawwa kaga sun samu kuɗi eh, cikin sauƙi. suna taimakan tattalin suna taimakan ah, tattalin arzikin su mutanen su sun na samun ayyuka ah, abubuwa na tafiya da kyau a ƙasashen su mu kuma nan da muke neman kuɗin ya dawo ai mu ma menene muna son wannan kuɗaɗen su dawo ne su taimaka mu tattalin arzikin ƙasar mu saboda mutane ne suka kwashe su suka kai su wasu ƙasa to alaja takaice wane irin darasi ne ya kamata kasar mu ta koya ko kuma kowane ɗan Najeriya ya koya? To, a nawa tunanin abin da ya kamata darasin da na ɗaya mu ta koya shine matakai za a fito da su na tsaro sosai yanda a maida yarda za a fitar da kuɗi daga ƙasan ya zama yana da matuƙar wahala saboda idan ba haka aka yi ba ba yadda za a yi mutane suna samun gara basan yadda ba wahalar yadda za a fitar da kuɗi ƙasar waje idan kuwa wa'annan matakan ba a zo an tsawata su ba a haka aka ci gaba hmm. ba fa mutane za su fasa ɗiban kuɗi a Najeriya suna fita da su wasu kasashe ba wanda kuma lokacin da za mu buƙaci wannan kuɗaɗen bayan bincike an tabbatar na ƙasa ne zai zama mai wahala saboda ba ƙasar da za ta so kamar yadda na faɗa tattalin arzikin ƙasar ta ya raunana ta dawo da wa'annan maƙudan kuɗi. Ka bada misali irin matakan da ya kamata a ɗauka. Yawwa. Na ɗaya yanzu idan ka duba a menene arzikin mu gaba ɗaya in banda yanzu da wannan gwamnatin ta zo ta himma a kan cewa mu daina duba arzikin man fetur mun shiga wasu wurare ah, kamar aikatun gona da su mainin da sauransu ma'adanai mai idan aka fitar da shi hmm. tun daga sanda za a fitar da shi ya kamata a yi bibiya a tabbatar tsakanin yanda bankuna ke fitar da kudin inda aka je inda ake biyan kasar nan da yanda yake ɗaya kenan na biyu yadda mutane ke fito da business na bogi wanda za a ba su maƙudan kuɗi a cikin kuɗin ƙasar waje kuɗin dala shi ma wannan wanda za a biya su a wata ƙasa wanda kuma za su zo ba su aikata abin da suka ce za su yi ba mm. kaga shi ma wata hanya ce da ake fitarwa so za a magance wannan ah, sannan kuma gwamnati wannan uh, abubuwa da ta fito da shi na sabon economic plan da ta fito da shi mm. ya kamata a zo a bi ɗaya bayan ɗaya a ga ta wani hanya ne dama wa'annan kuɗaɗe da aka ce suna wata ƙasa ta yaya suka fita a tabbatar da wannan san saboda idan ba a san yadda aka fitar da kuɗin da ba ba yadda za a iya magance kada a sake fita da su kwarai yawwa so ya kamata a yi shimfiɗa a dawo a yi bincike a ga ta wasu hanyoyi ne dama wa'annan makudan kuɗaɗe suka fita mm. yawanci wa'annan makudan kuɗaɗe da suka fita idan ka duba a yanda muka ga gani a rubuce a wasu wurare za ka ga duk hanyar fitar da mai ne da aka yi a ƙasar nan sai a fitar idan an idan an siyar an siyar da mai a yanda ake cewa wasu man da aka ɗiba aka ɗauka mm-hmm. kuɗin ba a ga yanda aka yi suka dawo cikin ainihin ba su koma ƙasar ba ba su koma ƙasar ba mai kuma ya fita ya fita an ta magana a shugabanni ana ta nuna cewa gashi sai a bi a ga an zo an ɗauki kurud ɗin amma kuma an kasa gane inda aka je aka biya wa'annan kuɗaɗe to kaga wa'annan kuɗaɗe su ne suke salwanta su koma su zama kuɗaɗen mutane ba na ƙasa ba a can a ƙasar waje to su kuma wayannan mutanen yarga ya zama kamar yadda muka faɗa ba yadda za a yi wannan kuɗaɗe a ɗauko su kuma saboda me kamar yadda suke magana wasu dalilai da ake bayarwa duk an mm. bubbuga a jarida cewa wasu kuɗaɗen ma da da aka taɓa cewa sun fita an dawo da su me aka yi da su me aka yi da su yawwa suna tambayan wannan su kasashen amma wannan duk wani abu ne ya ta'alaka suna neman daman yadda ba za su dawo da kuɗin nan ba saboda idan an tabbatar kuɗin nan na mm. sata ne na mm. ƙasar najeriya mm. ne an kai su ƙasar waje ai me za a yi da su ko kuma me aka yi da su da bata taso ba amma dai suna ba da wannan a dalilai cewa wannan kuɗi in an dawo da su abin da ya faru da su da kila yana iya faruwa da su. Ya taba faruwa haka nan a kasar da aka da su sarwanta? Akwai harsashe da mutane suka yi ta yi cewa ba tun kafin wannan gwamnatin ta zo akwai gwamnati ta baya da aka ce an yi dawo da wasu kuɗaɗe. Eh. To amma har yanzu an rasa katamamme a akai da kuɗin. shugabanni da yawa sun ta magana a ƙasa su ce wannan ina kuɗin da aka ce an dawo da shi tun kafin wannan gwamnatin saboda wannan gwamnati da ta zo tun da demokrasi ake gwamnati ko ta karɓo dole sai ta jira akwai national assembly da za su yadda a eh. kashe kuɗi da eh. sauransu mm. bayan da za a yi a kashe kuɗin nan so ko an karɓo kuɗi sai an kasafta su an ce ga abin da za a yi saboda bayan da za a yi a kashe kuɗi da ba sa cikin appropriation so wato kuɗin da ita wannan gwamnati kwato suna nan ajiye eh kuɗaɗen waɗanda suka karɓo daidai gwargwado minista sun yi magana don eh. an bubuga jarida ga iyakan kuɗin da aka karɓo shi ba wai sai majalisa ta sa shi cikin kasafin kudi yawwa haka ka'ida kafin a kashe su haka ka'ida so suna nan ƙasa haka ka'ida to amma mutane suna ganin cewa da ya kamata an yi an gaggauta an yi amfani da kudin don aiwa mutane aiki haka duk tunanin kowane ɗan Najeriya da su kansu shugabanni ya kamata to amma abin da ya kamata mutane su sani cewa wasu kudaden har yanzu akwai shari'a a kansu kudade ne da kila an dakatar da su a wani account ko kuma an abu to kaga idan ba an kare ba shigo aljihun gwamnati ba aljihun suna wani account ne ko me eh, aljihun gwamnati abin da ake nufi a nan idan kudi na wani banki eh. an dakatar da mu'amala a kan kuɗin kaga ai suna nan a ajiye kama abin da ake cewa a turanci frozen. E frozen a wani banki Yawwa. eh, so ba su shigo a wasu, eh, wasu da yawa kuɗaɗen a maganan gaskiya har yanzu akwai shari'u a kansu da ba a riga an tabbatar ba so saboda haka uh, ba ni da ah, daidai uh, ittifaƙin ko nawa ne amma dai na san ba da daɗewa ba ministan kuɗi a Najeriya ta yi bayani akan waɗannan abubuwan gashi. gashi gashi gashi dalla dalla ga kuma kuɗin da aka ce an karɓa da sauransu. To madalla za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Lasu Ibrahim da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka daidaita mana sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya. tare da kasancewa cikin albarkacin Ubangiji. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. ce su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe